Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a akan mitoci 60, 25 da kuma sha shida Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com o sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a 21 ga watan Disamba shekarar 2018. Zara Amin fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki da kanan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa bayan shagulgulan bikin zindar sabuwa, al'ummar da sun mai da martani kan ayyukan da aka yi musu da kuma yadda za su yi da su. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar. biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni masu sauraro assalamu alaikum Ƙungiyar mayakan Al-Shabaab da ke ƙasar Somaliya ta bayyana cewa ta ƙaddamar da wani harin soji kan wata ƙungiyar mai alaƙa da ISIS a Somaliya. Bayanin na yau dinnan Juma'a wanda kakakin ƙungiyar ta Al-Shabaab Sheikh Ali Mahmud Rage ya karanta a gidan rediyon Andalus ya ce, harin wanda suka yi ma lakabi da kawar da cuta an kai shi ne. da zummar kakkaɓe mayaka masu alaƙa da isis daga somaliya wannan tashin hankali tsakanin ƙungiyoyin wannan tashi hankali tsakanin kungiyoyin ta'addancin masu gaba da juna ya fara kunno kai tun bayan ɓallar kungiya mai alaka da isis a somalia a watan oktoba na shekara 2015 kungiyar ta ja daga a jihar puntland ta arewa maso gabashin somalia inda ta shiga ɗaukar tsoffin mayakan al-shabab a matsayin mayakanta kafin ta kuma shiga kai hare-hare da kashe-kashen gilla a sauran sansan ƙasar. jiya alhamis sakataren harkokin tsaron ƙasa na amurka jim mattis ya sanar da jama'a cewa zai yi murabus ya miƙa ma shugaban amurka donald trump takarda ajiye aiki da kansa bayan wani zama da suka yi da rana a fadar white house a cikin takardar barin aikinsa da ya bada ya bayyana bambancin manufofi tsakaninsa da shugaban ƙasa duk da bai yi amfani da sunan trump ba ya yi nuni da muhimmancin ƙawayen sojojin amurka da kuma tsarin amfani da karfin sojin amurka Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya bayar da sanarwa cewa zai janye sojojin Amurka dubu biyu daga Siriya matakin da hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon ke adawa da shi. Bayan da a baya ya bugi kirji ya ce zai ɗau alhakin tsaye da harkokin gwamnati idan majalisar dokokin tarayyar amurka ba ta amince da kasafin kuɗi da ya tanaji dala biliyan biyar na shirinsa na gina katanga ba shugaban amurka donald trump yau juma'a ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yanzu 'yan democrat ke da ikon tsayar da aikin gwamnati majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republicans ta amince da kasafin kuɗi kuɗi na wucin gadi da ya haɗa da kuɗin gina katangar kuma ana jiran 'yan majalisar dattawa su kaɗa kuri'a domin kauce ma yiwuwar tsaida ayyukan gwamnatin ranar juma'a. a yunkurinsa na ƙara yiwuwar kada ƙuri'ar amincewa da kasafin kuɗi a majalisar dattawa trump ya gayyaci 'yan majalisar dattawa na republican zuwa fadar white house yau juma'a da safe domin tattaunawa akan harkokin tsaron iyaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin afghanistan na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahoton da ke cewa amurka na shirin rage yawan sojojinta a ƙasar gwamnatin ta afghanistan na cewa jami'an tsaron afghanistan na iya kare ƙasar ba tare da taimakon kowa ba a cewar wasu jami'an gwamnatin amurka a washington shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar janye kusan rabin sojojin waɗanda yawansu a afghanistan ya kai kimanin dubu goma sha hudu sojojin amurka na cikin rukunin sojojin neto dubu ashirin waɗanda ba su shiga yaƙi waɗanda asalin aikinsu shine koyar da dabarun yaƙi da kuma bayar da shawara ga sojojin afghanistan a yaƙinsu da 'yan ta'addan taliban masu alaƙa da isis. a gaida Amina Bahar Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bayan da baƙi suka halarci shagulgulan bikin zindar sabuwa suka koma garuruwansu muhawara ce ta kaure ta ko'ina inda jama'a suke ganin yadda aka yi sabgar bikin lafiya aka ƙare lafiya yayin da wasu ke yaba yadda garin ya samu canji. Wasu na ganin da saura wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana da rahoton. aki dai an yi shi lafiya an kare lafiya ba tare da wata mushkila ko wata matsala ba kamar yadda shugaban kwamitin zandar sabuwa Mansur Haji Doddo ya bayyana cikin godiya ga damagarawa. Sai mu Allah godiya da ya ba mu dama akai wannan sallar lahiya mutanen da magana Allah ya musu albarka sun hoto da fifi musamman sun tare bayyana bakin a cikin tarihin zandar wannan harin ne aka muka karbi shugabannin kasa haka guda hudu da namu haka dai babban babban alheri ne ce rasko na wannan aiki za a yi shi Allah da lokaci abinda zamu ce shi da aikin da aka sa gaba wanda ya kamata a yi saboda a yi sallah an yi su shine za mu alfahari da shi dukkan ayyukan da aka gudanar sun gamsar sai dai mafi muhimmanci filin saukar jiragen sama da ya kwashi jirage fiye da yadda ya saba dauka a da aikin da aka yi muhimmanci kamar hilin jirgi cikin tarihi mun gani na farko mun karbi kamar jirage kamar sha biyu lokaci guda a bisa soji wannan babban babban abu ne sosai an ce akwai sauran ayyuka a cikin gari cikin gari wanda za a yi da sa kamar gyaran sauran hanyoyi na cikin garuruwa da kuma wasu abubuwa na kamar moriyar al'umma su kamar ina magana su take ku ga gari ku ku bari za mu gwara suna kuma lokaci za yi kamar ga muku duk a za ga muku program wanda ya kamar aikin duka da zai insha Allah shi wannan hilin jirgi an kare da shi yana iya fara aiki ko kuma akwai wani sauran abu da ya mishi saura ganin cewa an maida shi na kasa da kasa a wannan kuma kuna da amsa saboda kun gani shugabannin kasa duka wanda suka zo sun sabka shi kuma haka jirgi hilin jirgi in jirgi ba yana da kasa da kasa ba na international jirgi bai da izini daga waje ya sauka cikin shi kuma shugaban kasa sai an bada izini musamman maimakon tun da yake ya fara aiki ne kuma duka shugabannin kasan nan da kasashen su a dama ga suka sauka ba su bi ba ta kenan na tabbatar muku cewa ya haka aiki. su ma dai jama'ar gari sun yaba tare da yin alkawarin tattalawa. usman Kacala. aiki ya kayatar an ka fito daga yamma kusan ka ce ba da magaran ba ce ka zo kira yana da zan yi kuma matasa suwa allah suwa annabi wannan abin da aka yi dan mu aka yi ba dan wani aka yi ba An suka lalata ma namu ne suka lalata an kuma sun gyara shi hallau namu ne suka gyara. sunana yusuf wannan aikin da aka zo aka mana gaskiya mu tattala shi saboda yiwa kai ne ne aka mana nan zandar aka lissafa jihohi da yawa ba a yi ba aikin da aka yi a nan zandar jami mana jabba ni dai wannan da magaran sabuwa da aka mu wallahi muna godiya abinda ba a taba mu ba an mu anya sabuwa dan jirgi sabo an mu titi ko ina ina kira Allah ubangiji ya ba su ikon da za su musu kare Allah sa mu mora yara su yi hankali kasu lalata wannan aiki da aka mana abdu bashar da magaram an maida ta kaman ture tattali ɗaya ne mu yi dan Allah dan annabi a zo a haɗa kai kal a yi wani bambanci kal a nuna warin fata in an rabu da bambanci kenan a wannan abu wata zanga-zanga wani menene wani a toya kwalta mu wannan ba shi bane duk wanda ya toya kwalta mu yawa asara yan da magana cewar shugaban kwamitin mansur haji doddo za su yi kokarin karasa sauran ayyukan da suka yi alkawari kamar gyaran gari da sauran hanyoyi ta marabari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger To madalla yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu buɗe layinmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. alhaji lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da wa muke magana? Barka dai da wa muke eh, magana. Wa alaikas salam. Kuna tare da kuna daga unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To, Mala da zan badawa bisa ga ranar da kasanmu Nijar ta zama cikakkar jamhuriya. Gaskiya mu alhamdulillahi mun yaba magabata na jamhuriyar Nijar inda sun kai tunani mai zurfi ne ya dace a cikin kasa shine domin a raya birane albarkacin wannan sallah gashi an yi tawo sakula gashi an yi agadar sakoni gashi an yi dosoto ga an yi masu kwalliya an yi yamin yala abun gashi kuma an yi zandar sabuwa gaskiya mu mun jinjina mu shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isu ni muna kira ga 'yan kasar Nijar da Allah da Annabi waɗanga ayyuka da aka muna na ci gaban ƙasa a tattale su da kyau ya kamata kuma a ja hankali yara ɗalibai 'yan makaranta kada su zo su fasa waɗannan abubuwan ci da an kai muna ƙasar Nijar muna fatan da an kai zandar sabuwa lahiya Allah shi gwada muna an yi talabiri. To da Malam abdul yanzu kuma daga jamhuriyar Nijar da wa muke magana? Suna magana da Malam Murtala daga jamhuriyar Nijar. To Malam Murtala muna jin ka. Eh ra'ayina shine game da 'yan Najeriya sun yi ma General Buhari kuwa. To gaskiya wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Eh, yake Allah ya kyauta. To Malam Murtala godiya miki yanzu kuma sai daga jihar Jos. Alhaji Suleiman Bidda. To Alhaji Suleiman muna jin ka. Yawa sunana Alhaji Suleiman Bidda yana kira ku daga garin jihar Falato. To muna jin ka. Yawa ina son ba da na ne akan abin da 'yan majalisu suka ma Muhammadu Buhari. yawwa muna nan muna jiran su a gida insha Allah za su zo mu wa ramu rama ma Muhammadu Buhari insha Allah ramu ga musu cewa mu Muhammadu Buhari namu ne insha Allah muna nan muna jiran su a nan gida wani da gidansa ya ga abin da mu masa kuma muna tare da Babu Buhari ko mun abin da suka mulki insha Allah Babu Buhari namu ne nagode Allah saka muku da alkhairi Alhaji Sulaiman godiya muke sai kuma daga jihar Kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam. Da wa muke magana? Suna da Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwan da ya faru a majalisar ƙasa ta Najeriya wannan abu kunya ne abin takaici. 'yan majalisa wanda muke kallon kune ne sanatoci wanda suke ku ne zartar da doka a ce har shugaban kasa nan ba daya a Najeriya har kuna damar za ku rika masa ihu kuna ba kwaso kwaso wannan ba karamin abin takaici ba ne kuma magana da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya wa 'yan majalisa ya gaya musu magana ta gaskiya da ya ce duniya tana nan tana kallon kuna wulakanta kasa ku kuna wulakanta kasa kuna ciwo kasa ku mutunci to gaskiya wannan abin takaici ne a matsayin mu na matasan Najeriya ni shugaban masu kiran waya a gidan wannan rediyo na BOA mun yi Allah wadai da wannan al'amari kuma muna fatan Allah ka sa mutane za su amfani da su domin canza wa'annan 'yan majalisa da suka yi wa To Alhaji Musa godiya muke yi sai kuma daga jihar Katsina da wa muke magana. Sunana alƙali Sufa Abdullahi To muna jin ka. ra'ayi na dai kusan na Alhaji Musa Garo kuma abin da nake so in kara kan shi shine muna kira ga kwamitinan 'yan sanda na jihar Katsina. a ƙara jajircewa wajen harkokin tsaro saboda kama-kaman da ake ta yi na mutane ana aka kuɗaɗe gaskiya wannan matsala tana dama al'umma talaka mutane ba kuɗi ba ce gare ga halin kuma da ake ciki ya kamata a ƙara ƙoƙarin da ake a kan wanda ake ba a rena ba ana ƙoƙari da fatan allah ta tashi lafiya. to alhaji alkali godiya muke yi har yanzu ne kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc. kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayi to daga jihar kogi da wa muke magana ina magana da hariri sa'idu direban wata daga tudun jikun zaria to malam hariri muna jin ka gaskiya ni ma ina goyon bayan kuma wannan mai sai da rediyo da rikoda abinda aka yi ma buhari a majalisa a gaskiyar lamari abin kunya ne kuma ya kamata talakawanmu kowanne su wasu a su aji kar mutum ya baka kuɗi ya zaɓe zuwa gaba ya mawayar mutane irin abubuwan da suke irin wannan a zaɓi tantanta da adalci da duk wanda yake da kirki a zaɓe shi ina muku bar ina muku farka da wannan lokaci Allah ya sa ku tashi lafiya to godiya muke malam hariri sai kuma daga kebbi da wa muke magana eh salamu alaikum suna na da asaba mai fata ya wuri to alhaji malam dan asabe muna jinka to gaskiya ni yau ina so in yi allah wadda da halin da 'yan majalisu suka ɗauka na ma shugaban ƙasa muhammadu buhari ihu a lokacin da ya zo a kaddamar da budget wannan ya nuna cewa maci yawa daga cikinsu koran buhari suka bi suka zama shugabanni a najeriya wanda ba su cancanta ba ina so in yi amfani da wannan dama ni kira ga 'yan najeriya a zaɓe mai zuwa mu tsaya mu jajirce mu zaɓi mutanen kirki waɗanda za je su wakilce mu su wakilci kasan mu ba su je su wakilci kansu ba a kaga wannan abu da suka yi sun zama ma najeriya da mutunci a idanun duniya a matsayin su na shugabanni sun zo su cikin to godiya muke yi malam dan asabe sai kuma daga jihar kaduna da wa muke magana to hajiya barka da lasariya yauwa barka dai sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka to ajiya kun ga mun muna cikin mutane duk muna jin maganganun da kowa ke faɗa albarkacin bakin shi kuma musamman ƙarshen satin na abin da suke mu shugaban ƙasa to muna ƙara gaya mu su faɗattawa ne su yanzu suna so abin da suke mu dinga koyi da su in haka suke so mu abin da suke mu koyi da su ai an ce da na gaba ake gane zai kuma ɗabi'ar na gaban ka ake so kai koyi da shi to idan suka zo neman ƙuri'a mu da kamfe mu ma za mu kwatanta musu abin da suka koyar da mu a majalisar nan mu musu insha Allah da fatan za ku tashi lafiya To godiya muke Malam Murtala sai kuma daga jihar Kebbi. Da wa muke magana? Assalamu alaikum ta'ala wa Wa alaikas salam. Da wa muke magana? Suna magana da Nasiru Mamman Rikoto Area Zuru Kebbi State wanda aka fi sai ga NNB. To Malam Nasir muna jin ka. Wallahi na yau da tare da Allah abinda 'yan majalisa suka yi ba ba ba mu ji daɗin shi ba. Kuma don haka muna nan muna jiran su. muna nan da gudanar shi ba bai kamata a ce baba buhari irin baba buhari da yake kokari yana kona kokari yana taimakon talakawa eh muna jin ka idan koda ma a wani alƙari na to to yanzu kuma sai daga bauchi jihar bauchi da wa muke magana Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana sama LS Power kafin ma daki ta Amurka hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna jin ka. To alhamdulillah yau ranar Juma'a ranar faɗar ra'ayi ne. Yau ra'ayi na shine ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari Najeriya shugaba mai adalci. Da ya ji mu dai APC ne da aka yi mana rashin adalci a jihar Bauchi. To amma mu dai mun zaɓi jam'iyyu kuma mun duba mutanen kirki bana ba mun mu jam'iyya ba. mutanen kirki za mu yi amma ina tabbatar masa mu mutanen jarabauci yan apc manyanmu da yara suna maganar cewa an gama zaɓe na ɗi za a yi ko ya ji da shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu da su duba su duba allah da girmansa su mana adalci idan mun zaɓi shugabannin mu kar mana maguɗi don ana ce an gama zaɓe kuma za mu fita mu yi dindindin mu kasa mu tsare mu raka mu jira To mun gode Malam Sama'ila sai kuma daga jihar Katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum suna na Bello Fabanda Zaka daga jihar Katsina Najeriya. To muna jin ka Bello. To alhamdulillah gaskiya ne kamar yadda na ji sauran mabuga waya sun kira sun bayyana ra'ayinsu ni ma na a yau ya danganta ne ga 'yan majalisa irin yadda suka yi ma shugaban ƙasar Najeriya wanda muke ga wannan bai daidai ba. ba daidai ba ne a ce kamar majalisa tana yi ma shugaban kasa ihu shugaban kasa irin wannan wanda kasa ko kuma in ce duniya ta yarda da shi to godiya muke yi <clears throat> malam bello sai kuma daga jihar kwara da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dallo garba dina sokoton najeriya mai bulawa zirganan kwara a gaskiya ina son yin tsokaci dangane da irin yawan kashe-kashen jama'a da ake yi a nan najeriya musamman ma kusan an kashe manyan hafsoci kusan guda uku da kuma irin talakawa da ake yi wa kashin gilla to ya kamata gwamnatocinmu su ɗauki matakai akan wannan kashe-kashe mu haka kuma muna kira ga masu irin wannan kashe-kashe ya kamata su ji tsoron allah su wa rayuwa guda ta kuma rai daɗi gare ta kuma duk wanda ya yi sanadiyar rasa rayuwa rayuwar mutum ɗaya Allah zai masa hukunci tsakaninsa. To godiya muke yi sai kuma daga jihar Sokoto da wa muke magana. Wa alaikas salam. Bulan yaki mai magana Kabiru Abubakar bulan yaki shagari local government Sokoto State tarayyar Najeriya. To muna jin ka. To ra'ayina yau akan kashe-kashen da aka yi wa sojojin nan wanda yake har an kai ga kama waɗanda suka yi kisa kuma wai aka ba da belin su wanda yake ni abin yana tsananin da kai shin wai ita Najeriya da wani da wani abin da ake shari'a da constitution ko ko dai da son rayuwa ko dai da alkur'ani idan mutum kur'ani ne idan mutum musulmi ne ko ko dai a ce wanda ya kashe mutum a ce wai an ba da belin ka ko an ɗauko lauyoyi wai su za su kare shi bisa ga an kashe shi mace a bi kadi a yi musu hukuncin da ya dace idan da constitution za a yi a yi musu hukuncin da dace idan kuma da qur'ani za a yi idan musulmi na a yi in kuma da bible za a yi idan kristoci na a yi amma sai ga son rayuwa kawai yake ake fama da shi a najeriya da fatan za a duba wannan matsala waɗannan da suka kashe waɗannan sojojin ya kamata a yi musu hukuncin da ya dace da su na gode mai magana kabiru abubakar kwallon yaki shagaru local government sokoto state tare najeriya to ma da lamalan kabiru da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kanan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da hudu to yanzu sai labaran wasanni wasanni a takaice. bayan an kwashe sama shekaru takwas ana takun saka kan matsalar samun shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru pikapot yanzu dai a rantsar da sabon shugaban da aka samu saidu bambanjoya wanda zai kwashe shekaru hudu yana gudanar da jagorancin hukumar scott sulemani masanin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ya ce zuwan sabon shugaban zai kawo kyakkyawan ci gaba ga kasar har ma ga masu taka leda na kasar ta jamhuriyar kamaru sabon shugaba da ya zo a kungiyar kwallon kafan kamaru abin a yi godiya ne kuma a yi alfahari don tsawon shekara wajen takwas da muke tafiya ba mu da shugaban kungiyar kwallon kafa na kamaru zuwan shi nan zai kawo su hanyoyi na tafita cikin matsalolin da muka shiga don an aka ce kungiya ba su da shugaba ba kungiya bane kuma shi sa kake ganin muke samu eh, cikas a wani hada wasanni da wayansu komai kaga shekarar nan ma akwai club da za ta fita ta je ta yi representing eh, kamaru amma ba ta samu ta fita ba don akwai abubuwa da yawa da ya kawo cikas ba yi wasan kofin kamaru da sauri ba ina gani sa'idu bumbun joya abu ne mai kyau a guri na? don zai kawo yansu eh, abubuwa muka rasa a da ko kaga wasan kwallon kafa a kamaru da matasa ake yi to an ɗauki shekaru da yawa matasa ba jinsu ba wasan matasa amma ya ce farkon cin burin shi shine ya ga a duk ƙasan kamaru lungu da sako ana buga kwallo yara na buga kwallo kaga wannan abin alfahari ne abin jin daɗi ne ni na ga zuwan shi abu ne mai mutuka wanda zai kama eh, eh, eh, na hanya hanya hanya madaidaita Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar kamaru To madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaici. mayakan al-shabab da ke kasar somalia ta bayyana cewa ta kaddamar da wani harin soji kan wata kungiyar mai alaka da isis a somalia bayani na yau dinnan juma'a wanda kakakin kungiyar ta al-shabab sheikh ali mahmud rage ya karanta a gidan rediyon andalus ya ce harin wadda suka yi ma lakabi da kawar da cuta an kai shi ne da zumar kakkaɓe mayaka masu alaka da isis daga somaliya jiya alhamis sakataren harkokin tsaro ƙasa na amurka jim mattis ya sanar da jama'a cewa zai yi murabus ya miƙa wa shugaban amurka donald trump takardar ajiye aiki da kansa bayan wani zama da suka yi da rana a fadar white house bayan da a baya ya buga kirji ya ce zai ɗau alhakin tsaye da harkokin gwamnati idan majalisar dokokin tarayyar amurka ba ta amince da kasafin kuɗi da yana da ya tanaji dala biliyan biyar na shirinsa na gina katanga ba shugaban amurka trump yau juma'a ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yanzu 'yan democrats ke da ikon tsayar da aikin gwamnati gwamnatin afghanistan na ƙoƙarin nuna rashin damuwa game da rahoto da ke cewa amurka na shirin rage yawan sojojinta a ƙasar gwamnatin ta afghanistan na cewa jami'an tsaron afghanistan na iya kare ƙasar ba tare da taimakon kowa ba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gratians da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes. Zara Aminu fage ke cewa ku kwana lafiya.